murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu harama Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo ta Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. a ƙasar kamaru kuma kamar yadda aka sani wakiliyarmu a can mai maimunatu sadu za ta gabatar mana da shirin inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza kamar yadda aka saba yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. haka yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in barku da wakiliyar tamu a kamaru manatu sadu manatu gare ki. madalla masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin yau da gobe shirin yau da gobe dai maudu'in da za mu tattauna a kai aikin yara ƙanana an ƙayyade ranar sha biyu ga watan yuni na kowace shekara ranar bikin yaƙi da aikin ƙananan yara na duniya wadda ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa ta kafa a shekara ta biyu don dakile aikin ƙananan yara a duniya baki ɗaya a kamaru musamman a duwala mafi yawan yara ya zama musu tilas su yi aiki ko talla don su rayu ko su taimakawa iyayensu biyan kuɗin makarantunsu mun haɗu da sufo wafu a kan titi yana sai da goro don sayan kayayyakin makarantarsa inda muka je muka tuntuɓe shi. Ni mazaunin garin Bunaberi ne kuma ina karatu a makarantar sakandare na gwamnati na Bunaberi. Ina sayar da goro saboda bukatar wasu kuɗaɗe na biyan bukatuna na kaina. Sannan kuma da shirya komawa makaranta na fi yawancin talla a nan unguwar akwa amma idan babu kasuwa sosai sai na fice daga unguwar akwan ɗin. Haka zalika dai a cikin tattakin da mu muke yi sai muka hango nema mai shekaru goma da haihuwa da ke da farantin talla a kanta tana zagaye kasuwa daga dai karfe tara na safiya zuwa biyar rana domin kokarin komawa da jaka biyu da rabi na faransifa gida inda ita ma muka tuntube ta. an fi kamar lifafu ba pour Ina biyan makaranta na da shi, ina kokari na gana sayar da kayayyakin duka. Mun tuntuɓi wata mata mai sayar da bumburu a wannan kasuwar Bunaberin ɗin, inda ta bayyana mana cewa aikin ƙananan yara ba matsala ba ce. Ko daga misalin shekara goma kina iya ɗora wa yaron ki talla zuwa kasuwa ba matsala ba ce saboda yanayin kuncin rayuwa kuma a halin yanzu dole ne a yi ta buga-buga ta ɓangarori daban-daban. cewa kundin tsarin dokar kwadago a kasar kamaru ya haramta aikin kananan yara daga shekaru kasa zuwa goma sha hudu ma sauraron mu ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda hirar mu za ta kasance tare da manyan bakin mu a yau waɗanda muka gayyata dr yahaya amayo sai kuma malama amina dr yahaya amayo ji dai wannan maudu'i mai cike da haɗari game da aikin ƙananan yara a nan ƙasar kamaru wanda da ake gani kamar ya ci tura sosai mun san cewa iyaye ne suke dauke da nauyin yara amma ba dai wa'annan yaran dubu ya kasance a ɗora musu talla wa'anda suke zagaye kasuwanni domin su samu su sayar da kayayyakin da aka ɗora musu kuma su sayi littattafan makarantu da kuma watakila biyan kuɗin makaranta ko kuma sayan wasu tufafinsu da suke bukata da takalmin zuwa makarantar me zaka iya faɗa game da hakan to madalla wannan muhimmin magana kike yi mini a game da wato aikin yara Eh, a gaskiya wannan ana samun shi ba ba kawai cikin mu musulmai ko hausawa ba ana gani a nan kasar kamaru yadda wato ko wani yaro yana fita ko kuma a bashi ko talla ko kuma a je neman kuɗi eh a gaskiya wannan magana abu ne da ni a bangare na a nawa dubin din wato ban goyi baya wato na ya mace ko wace shekara take da shi kowace shekaru take da shi wato ta je ta yi wannan sana'o'i saboda ya mace wato tana da wato matsala sosai in an barta wato a cikin akan titi ko me zai iya faruwa amma ɗa namiji in ya kai shekaru wato da wato goma goma sha takwas da sauransu wannan na goyi baya a bar yaro ya je ya yi sana'a musamman lokacin hutu ko kuma ya je ya bashi ko kaya ya je sayar saboda mai saboda in dai ha iyaye suka ga za su iya ba ma yaro ya je talla ko kuma ya je sana'a to kenan wannan yaron ko da ya zauna a gwakon bai zauna cikin gida ba wannan wannan hakika ne saboda zai bi yaran banza zai ci shiga cikin anguwa yana ta wasanni kuma komai zai iya faruwa amma idan aka sa yaro akan cewa ka je ka yi sana'a kuma kowane rana in ya dawo za a tambaye shi me kai me ka samu to wannan gaskiya zai ba ma yaro wato wani hazaka wani wato kuzari na neman kuɗi tun yana yaro saboda wannan yaro in yaro ma yana tafi yana tafi tafi banza yana yawo ce banza cikin anguwa da yaran banza to babu babu magani kaman a sa wannan yaro kama a bashi eh, ko tallaje ko kuma a nuna mishi sana'an da yi saboda shi ma ya nemi kuɗi da kansa kuma ya dawo gida wannan afirka a nan mu a gaskiya in dai iyaye ne wasu masu hali karanci to a gaskiya wannan ya fi eh, shine ra'ayina eh, ni na ga wato waɗansu iyaye suke da ɗansu wato mai shekara goma goma sha ɗaya wannan ɗin ya gagara da iyaye bai zama a gida kullum fita yake ya je tun da safe har dare ba a san inda yake ba yana yawo da abokanan banza yaro karami ne kuma to iyayen sun yi sun yi ta ha wato abin eh, ya gagara wannan kakan din kakan ita uwar mahaifiyar wannan wannan dan sai take cewa a tura a tura mata wannan eh, yaro ita ta san da za ta yi hakan kuma da aka tura mata abinda ta yi me ta yi da aka tura mata wannan yaron din shi ta soma da ta gane cewa wannan yaro fa wato bai son zama gida ne shi annan sai ya dora mata talla ya dawo ya je ta zagara talla ya dawo ya sayar da duk abin din yaro yanzu idan ba talla ba yana gida dama shi dama fitan ne yake so kuma ya ji shi wato irin ya akwai yara hakan nan masu kuzari ba su zama gida haka in ya je nan ya san duk inda zai shi ya sayar da abin da ka bashi saboda in ya dawo kuma an ya san kuma akan abin da aka samu shi ma akwai da za a samu mishi to wannan yaro kullum har yaro yanzu ka ya dawo in ya je talla ya dawo ya san zai je masallaci bayan wannan yana cin gida to kaga wannan abin ya amfana amma da an ce wannan yaro babu babu irin babu irin abin da za a yi mishi in ba dai fita yake ya je wato shi ma ya je wato yawon shi eh, eh, eh, babu aikin abin da za a sa shi yi Eh, fiye da wato yawon da yake yi na in ba irin iri abubakar nan ko talla ko kuma a bashi ya je ya nemi sana'ar shi to mu ga irin gudunmawar da za mu kawo muna ji dai iyaye za su gane mai akwai yaran da suka ba su fita suna cikin gida wannan yara bayan da za ka ko da kace su su je su yi sana'a ba za su iya ba saboda ba su koyi ba su iya wannan ba ba cikin halin su ne. su dai ko su zauna ko su yi karatu ko kuma ko su yi ta wasan su a cikin gida amma dai yaro ba zai iya fita ya je komai ba wannan akwai iyayen haka wannan irin yara kan nan babu inda za a ce za tura talla eh, saboda dama akwai ɗabi'an da aka suka samu a cikin gidansu da kuma irin tarbiyya kuma da suka samu amma wanda su aka bar su tun da safe suna fita eh, suna haɗa da abokan su fita wannan dole ne wannan lokacin dole in dai sun ga abin ya gagara dole a basu wato wannan hanyar na tafiya yin talla. A to, Dr. Yaya kar ka manta cewa ainihi wato kasar Kamaru ta haramta aikin ƙananan yara musamman daga shekara goma sha hudu wanda kuma ainihi wato organisation international de travail wato kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ta kayyade har ta kai ga ƙayyade ranar goma sha biyu ga watan yuni na kowace shekara a matsayin wato bikin ranar dakile aikin ƙananan yara a duniya baki ɗaya saboda ba kawai ƙasar kamaru ne ke fuskantar wannan matsalar ba amma kuma muna nan tattare da wannan lamarin a nan kasar kamaru. eh hajjar maimuna alal haƙiƙa haka mun ke faɗa akwai ranar da aka ware musamman na wannan magana aikata na yaran kanana amma kawai abin da ake fuskanta a nan kasar kamaru ƙasashe daban inda wato akwai talauci yara yara sun yi yawa bayan da haka kuma babu kuma tsarin da aka yi mana yaran ƙanana kin san kama a da akwai lokaci da muka tashi muka tarar da wato akwai abubuwan da aka ɗauke ma iyaye musamman kamar biyan makaranta kamar asibiti da sauransu duk wannan an ɗauke ma wato in yaro ya samu yana so lafiyan shi ana iya kai shi wasu asibiti ba tare da an biya wato kuɗi ba kuma hakan kuma abin da ya abin da ya shafi ma eh, karatun yaro amma yau iyaye da yawa ba su da hali ha idan za a bar yaro ya zauna wato tsawon wata uku a gida wato a hali kuma yana cikin hutu kuma yaron kuma babu kuma tsarin da aka yi na hana shi tafiya yawo wannan duka iyaye ne suke da wannan a gaskiya wannan tsarin gaskiya waɗansu ba za su iya ba mu dai eh, a nan afirka ba mu goyi baya abubuwan da ake ɗaukan mana wato na turai a zo a kama nan ba a'a a nan dai yaro a gaskiya in ya kai shekaru kamar goma sha hudu biyar wannan dole ne yaro ya soma aiki a gaskiya kuma kuma kasa da haka ma saboda wannan zai iya wato ba ma yaro wato ya san ya kai tun yaro yana primary school wato in dai gaskiya in dai kai kana da sana'a ya kamata a ce kana jawo wannan yaro kuma tafiya filin sana'anka kana koya mishi ba lallai bane wato she bar yaro ya yi karatu har ya gama sannan kuma ya san ba su ya gama karatu shi amma kuma bai iya komai ba to kun ga wannan akwai matsalar da ake samu da yawa mu dai a gaskiya a nikam na goyi baya yaro a inda iyaye ba masu hali ba ne kuma ba za a iya wato wato sa wannan yaro ko ya zauna gida wannan a gaskiya mun goyi baya yaro ya aiki amma ya mace wannan ko da za ta yi sana'a muna so wato ta yi cikin gida irin su girki irin su ɗinki irin su kwamfuta da sauransu ba aikin da zai sa ta tafiya kuma tana yawo a waje ba don a gaskiya yaran ya mace ba mu goyi bayan wannan ba ko kuma ko sama da shekara goma sha biyar wannan ba mu goyi bayan wannan ba saboda wannan ita tana iya shiga a kone hali ana iya nuna mata a cikin wasanni ha kuma ya zo kuma ita ma hankalce su makamawa eh, ana dan wasa a mata na da sauransu ita kuma ta in ta gane cewa akwai abin da ake bukata wajenta kuma abin zai za su mata to wannan shi wannan zai iya kawo wato eh, yarinya ta ta fara yawo wannan ba mu goyi baya wannan ba amma ɗa namiji a nan ƙasar kamaru a gaskiya mu mun goyi baya yaro ya je nemi sana'a tun ƙananan shekaru ko kuma je kuma ko kuma a bashi kayan abin da zai zai sayar. Ai eh to eh, dakta kai kana gani kamar yaro karami wanda an san cewa a ya suna hutu kuma ba su ya cancanta su nemi kuɗaɗe da za su biya makarantar kansu ko kuma su sayi wa kansu tufafi ko kuma su saya wa kansu kayayyakin makaranta ko su biya wa kansu makaranta ba mun san cewa iyaye ne suke ɗaukan ɗawainiyar yara amma yau sai muna ganin wato sabanin haka a halin yanzu eh to a gaskiya hajja muna ai ba mu ce mun goyi baya cewa iyaye su bar wato haƙƙinsu akan yara na biya musu sukulu da sauransu ba amma muka ce yaro idan dai iyaye ba su da hali kuma ya zo kasance kuma yaro ba zai iya nutsuwa a gida ba amfanin da za a samu ga yaron nan shi a sa shi wato sana'a ko kuma a tsora mishi talla haka muka, fada. To malama Amina ya matsayin aikin ƙananan yara yake a wajenki saboda ainihi muna gani cewa iyaye ne ya kamata su ɗaɗɗawainiyan yara game da boko da sauransu sai muka ga sabanin haka wanda a kasar kamaru yana gani da yara suke yawon talla a kuma duk wani tambayan da za ka yi wa yaro a'a ina yi ne saboda na taimaka wa iyayena wajen wato sayan takardun makaranta eh, ko kuma na sayi kayana na makaranta ko kuma na sayi jakata na zuwa makaranta ko kuma a'a ina kokarin taimaka wa iyayena wajen biyan kuɗin makaranta me za ki ya faɗa game da haka to hakikanin gaskiya dukanmu mun san cewa talla babu wani alkhairi a cikinsa musamman irin wannan zamani da muke ciki wanda gashi na a bayyane komai yake shigewa mun sani cewa addinin musulunci ya ba mu dokoki wanda za mu yi wa 'ya'yanmu tarbiyya to mafi yawanci za ki ga idan 'ya'ya suna talla suna yawo akan hanyar nan tarbiyyarsu ya sha bamban da na musulunci sannan kuma kamata ya iyaye tunda su Allah ya daura wa haƙƙi Allah su ya daura ma haƙƙin ciyar da 'ya'yan tufatar da su lafiyan su abin da ya shafi ilimin su to a gaskiya ne ina ganin cewa iyaye mata ya fi dacewa su yi wata sana'a cikin gida su nemi wata sana'a a cikin gida 'ya'yan su taimaka musu gurin yin wannan ayyukan a cikin gida a sayar a cikin gida ko kuma ke mahaifiya wallahi gwara ki ɗauki kayan da kanki ki je ki sayar ya fi miki alkhairi saboda idan kana yawo a waje kana ganin yadda yara wanda suke yin talla suke yin al'amuransu wani ma daga hanyar tallan nan ne ake samu a bata yarinya daga hanyar tallan nan ne tarbiyyar yara yake gurɓacewa duk da yake yaran da ba su tallama suna iya gurɓacewa amma mafi yawanci a yadda muke gani a zahiri gaskiya yaran da suke tafiya talla an fi cutansu bi ma'ana an fi lalata su saboda suna kwaɗayin su kawo kuɗi gida domin iyaye su ji daɗi kuma a yi musu wasu hidimomi wanda ya rataya a kan iyaye to a gaskiya abin da zan ce dai a nan wallahi babu sana'ar da ta wuce ta cikin gida yar uwata idan kina da yara dole ne ki tashi ki nemi sana'ar da kike a cikin gida idan ya gagara kuma akwai matar da na sani wallahi 'ya'yanta ba su talla kuma ba su da shi yadda kika san ba su da shi ita take daukan kaya a cikin kamkam a cikin sak tana shiga da shi gida-gida tana sayarwa domin ta rufa 'ya'yanta asiri kuma alhamdulillah har a yau wannan aikin take kuma asirinta na na a rufe to ni ina ganin cewa iyaye su ɗauki wannan hanyar ya fi dacewa akan a ɗaura ma yaro wani ma in kika ga yarinya shekarunta ƙananan shekaru ne inda za su je tallan nan baka san ina ba ne baka san ina suke shiga ba to a gaskiya a yau mugaye sun yi yawa ya kamata mu iyaye mu taka tsantsan duk da yake dole ne in baka da shi kam za ka ɗaura ɗanka abin da zai je ya nemo domin a rufa kai asiri to amma idan akwai 'ya'ya maza misali ko da yake 'ya'ya mazan ma a yau ana cikin wani zamani na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni dai a gaskiya shawarar da zan iya bayarwa bai wuce in ce iyaye mata su dage da yin sana'a a cikin gidan daji suna sayarwa domin rufa kansu asiri wannan shine abin da ya dacewa a gaskiya a wasu iyayen suna cewa ba aibu ba ne su dora wa 'ya'yansu talla ko kasuwa saboda yanayi da suka tsinci kansu a ciki misali akwai kamar matan takaba wanda an bar musu marayu kuma ba su da mafita game da hakan ba yadda kuma za su yi shine suka yanke shawarar cewa gwara su dora wa 'ya'yansu talla musamman a lokacin karatuwar komawa makaranta wanda ba mamaki yaro ka iya neman na kansa wajen wato hada kudade na biyan makarantarsa ko kuma sayan wasu kayayyaki da suka dace da zai amfani da su zuwa makaranta. To a gaskiya alhamdulillah zan iya ce a yau mun samu faci gaba sosai domin idan aka zurfafa bincike a yau gaskiya matan ta kaba da wanda suke da marayu ba sa cikin tashin hankali mai yawa kamar yadda suke a can baya da yanzu akwai ci gaba ni karan kaina akwai kungiya da nake jagoranta wanda mun taba zuwa ma mun yi magana a cikin tashar hausa bakwai tauraruwar al'umma mun yi magana akan abin da ya shafi sungullan marayu wanda har a yanzu muna kan kokarin mu ga suwaye kamata a taimakawa saboda a samu su yi sukul cikin kwanciyar hankali ko kuma su kaye da sauransu to a gaskiya a yau ba a cika samun irin waɗannan abubuwan da har zai tunzara mutum ya sa ya ce ɗansa ya je talla ba ni na ganin cewa wasu daga cikin iyaye sun fi gane cewa 'ya'yan su je talla su kawo musu kuɗi a kullum ya kasance kuɗi na nan a hannunsu wannan suka fi so to idan muka biya wa son zukatanmu gaskiya za mu faɗa cikin wani hali ni a gani na ina ganin gwara uwa ta fita ta yi aikin gida wallahi a biya ta a wata ta zo ta taimaka 'ya'yanta ga sana'o'i masu yawa ni karan kaina na zauna da marayu alhamdulillah wanda an ɗauki nauyinsu ana ci da su ana tufatar da su ana biya musu sukul amma kin san zama da yara dole ne akwai abubuwa na bukata wanda dole sai ka bukace su kuma da kuɗi ake bukatan waɗannan abubuwa wanda alhamdulillah ni kai na abubuwa da yawa da ban iya ba a wannan lokacin na dage na iya tunani bai taba zuwa min ma akan in daura yara talla ba domin shi wannan tallan ide ne iyaye sun riga sun sa a kansu in yara ba su yi wannan tallan ba ba za a ci gaba ba idan muka zubar da waɗannan makaman muka kama sana'a mu iyaye a cikin gida ko kuma za ki fita ne ki nemi wani aiki to wallahi ina ganin cewa tarbiyyar mu za ta inganta sosai sanadiyan zama da na yi da waɗannan yara abubuwa ban iya su ba da yawa kamar da na faɗa to yau alhamdulillah na koyi abubuwa da yawa wanda har wa yau ina cin amfanin su kuma ina jin daɗin su saboda duk ranar da na tashi zan ga na yi shi cikin sauki wanda a da ban iya ba amma sanadiyan zama da yaran ya sa na fita na je na nema na koyi yadda ake yi kuma ina cin albarkacin sa har yanzu to ni ina ganin gaskiya iyaye kawai in za su tashi su nema su taimaka wa 'ya'yansu wallahi shine ya fi dacewa shi ya fi dacewa game da marayu kuma ana kokari yanzu wannan ni nake gaya miki ana kokari duk wanda yake da marayu ya san wannan ana kokari matuƙa akan a ga an taimaka musu saboda haka mu yi kokari mu iyaye mata da allah mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu musamman kada mu rinka barin su suna yawo a hanya barkatai saboda yanayi da muke ciki na ƙarshen zamani ba tsaro idan na ce ba tsaro kenan akwai abubuwa da yawa da yake gurɓata tarbiyyar 'ya'yanmu ya kamata mu kula da wannan sauraron mu yanzu za mu garzaya wajen hajiya habiba mu je mecece kwalamar mu ta yau hajiya habiba a gare ki muke malama maimuna mu da warhaka kamar da muke girke-girke mu na kullu yomi yau za mu yi don donga da ake yin shi da adere e, eh, to a kayan haɗi dai na ɗanɗonga ana bukatan adere ana bukatan albasa ana bukatan bakin masoro da farin masoro ana bukatan tafannuwa da barkono da busasshen kifi to ina nama ne kuma ana bukatan nama da kwai kaman kwai ko kwaya uku ko hudu hakan nan da eh, sabifan eh, da kantitin ɗanɗangan da ake bukata yanzu ana bukatan gishiri da magi ɗanɗanon magi abin da wajen haɗi dai za a ɗauki adare da aka riga aka ɓare a niƙa shi da kyau wani ana niƙa shi gaba ɗaya da ɗan farin masoro da ɗan baƙin masoro wani kuma ana niƙa sa daban to a niƙa adare da kyau a niƙa shi da kyau ya niƙo yanzu shi ya zuwa saka a daro a ɗauki farin masoro da baƙin masoro da albasa da tafannuwa da, tafannuwa da barkono shi ma a niƙa su a haɗa su gaba ɗaya a niƙa su da kyau so ma a zuwa ajiye a gefe yanzu kifi a sayi kifi busheshen kifi kamar uku ko hudu a wanke da kyau a gyara shi a sa a gefe nama ko kilo ɗaya ko rabin kilo a a wanke shi a tafasa saka albasa da gishiri a tafasa shi ya nuna da kyau ruwan naman inda shi za a ɗauka a haɗa ɗanɗan gari an tafasa nama ya nuna ya laushi kwai ma a tafasa shi a saka shi shi ma tukunya zuba ɗan gishiri da ruwa a tafasa kwai ya tafasa da kyau in an sauke kwai a jika shi kuma a cikin ruwa saboda wajen barewa kan bawo in ya dinga mammannewa to yanzu an gama eh, eh, tafasa nama da za a yanyanke an tafasa kwai yanzu shi a zo a yanyanka naman in a cikin daron da da akwai nikakken adare a yanyanka naman in a ciki yanzu aka yanyanka nama a ciki su kayan haɗin da aka riga aka nika su su bakin masoro farin masoro da albasa a sa albasa ya ɗan ji da kyau da albasa da barkono da aka hada aka nika su gaba ɗaya shi a saka shi a cikin dawon a sa ɗan gishiri a saka magi yanzu ana saka ma eh, janga ana sa janga masu cin janga shi a juya shi ana juyawa a cikin dawo ana juya ana juyawa a cikin dawo yanzu shi a zo a ɗauki kwai lokacin da za an riga an gama haɗi da su eh, abin da su nama da busasshen kifi an hada shi a ciki an juya shi da kyau ya jiwo an ɗanɗana cewa ya yi ɗanɗano yanzu ruwan naman da aka tafasa nan shi za a ɗauka a sa ɗan ruwa ana sawa daidai daidai kaurin da ake so ɗanɗan ga ya yi kauri a juya a juya in ya yi kauri daidai kaurin in yanzu shi a ɗauki kwai shi ma a an riga an bare bawo an yanka shi ko bibbiyu ko kuma waɗansu na barin shi guda-guda in za su yi manyan kunshi ne in ƙananan kunshi ne ana raba kwan in bibbiyu yanzu shi a sa kwai shi a ɗan juya kaɗan kada kwan in ya farfashe yanzu ganyen filanci na manta ganyen filancin da aka riga akwai ganyen filanci da ake ɗaure ɗanɗunga da shi shi ma aka riga aka aka sa shi baya-baya a saman wuta domin ya yi laushi yanzu ya yi laushi a saman wuta shi ana haɗa ganye biyu ne a saka ganye ɗaya ɗaya haka a karkace ɗaya a karkace domin tsakiyar in yayi faɗi yanzu shi a ɗibi ɗanɗunga ana zubawa ana ɗiban ɗanɗunga ana zuba shi a ɗaure akwai igiyan shi da yake zuwa da shi a ɗaure shi a ɗaure da kyau da ganyen filanci yanzu sama in shi a ɗan tayin shi a ɗan yanka shi saboda yayi ɗaure mai kyau da zai zauna da kyau a cikin tukunya ana kan yin haka na an ɗora da ja tukunya a wuta an saka ruwa ya soma tafasa ana ɗaurewa ana sawa tukunya ana ɗaurewa ana sawa a tukunya yanzu an gama ɗaure don ɗongan inda duk kayan haɗin shi in an saka a tukunya sai a rufe a bar shi kamar minti talatin arba'in ya nuna da kyau ya nuna da kyau in ya nuna da kyau ruwan ya kafe a ciki yanzu shi a cire inda akwai garwashi a ɗauki garwashi a ɗauki rariya irin rariyan ƙarfin nan a ɗaɗɗora a sama in a sa garwashi saboda ya tsotso ruwan in ce ya domin in ya tsotso ruwan in yana nan a ɗan bushe-bushe ya fi daɗi to yanzu in ya tsotso yanzu shi a buɗe ƙunshi ɗaya za ku gan an buɗe a yanyanka a saka a a falankate. To ma sauraro a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri. sai kuma wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya su Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Na ji tausayi ɗa'yana. Na ji tausayi ɗa'yana. To ya dan aure me ya faru? Wallahi shugaban ni kutuna. aro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin maimunatu sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona nan dudu da ta haɗa mana shirin hawa sharuki salama da ku daga nan washington dc sai an ji ku.